Assalamu alaikum ɗaliban wannan makaranta sashin Mahmudu Shehu English Community. Barkanmu da sake saduwa da kuma yau barkanmu da sake saduwa a ci gaban a wannan series ɗin karatuttuka da muka kira English Formula. Kuma wannan shine English Formula 8. A English Formula 8 ci gaban can English Formula 6 ne da yake English Formula sabon ci gaban ɗaya English formula wajen 2 ne ko 3 ne to haka za mu riƙa yi mu riƙa ɗauko kayayyakin aikin da za su taimaka wa mutum ta yadda zai zamanto za su yi matuƙar taimaka masa wurin karɓar sako da turanci ko kuma isar da sako da turanci to wannan shine English formula 8 wato English formula na takwas kuma a wannan karan zai zama ci gaba ne na English formula ɗin da muka yi magana a kan part of the body wato gaɓoɓin jikin mutum. To wannan abubuwan da muka farfaɗa a baya kuma muka sanya hotonsu a cikin wancan karatun to ɗori ne wannan karatun a da ya shafi wannan abubuwan da muka faɗa a wancan English formula ina jin 6 ne. To yanzu a cikin English formula 8 za mu dubi ne akan things I do wato abubuwan da nake yi abubuwan da nake yi wato ainihin abubuwan da nake yi da waɗannan gaɓoɓin jikin nawa waɗanda wato na muka faɗe su a cikin English formula ina jin six ne to misali mafi ƙarancin magana da za a yi amfani da ita shine misali I I can dash dash dash I can dash dash dash wato zan iya zan iya zan iya misali gaɓoɓin jikin nan gaba ɗaya kowace mun sanya hotonta sai kowanne ya je mutum ya je duba kafin mu shiga aji ranar asabar kenan sai ya kalla in ya zo za mu tambayi mutum a wurin practical aji cewa da aka ce I can to in ka ce mana I can sit zan iya me kake nufi kenan I can sit zan iya I can stand zan iya I can walk zan iya I can talk zan iya I can listen zan iya I can laugh zan iya I can jump zan iya I can dance zan iya I can roll zan iya I can stretch zan iya I can balance zan iya I can bend zan iya me, I can stomp zan iya me, I can clap zan iya me, I can wave zan iya me. Waɗannan abubuwan disna na a cikin wannan jerin hotunan da muka sanya a cikin wannan bidiyon don haka sai ku lura da su menene sit a kurin hotonsa akwai shi sai ku duba wani aiki ne sit sit daga shi sai stand menene stand menene work menene talk menene listen menene laugh menene jump menene dance menene roll menene stretch menene balance menene bend menene storm menene clap menene web to waɗannan su ne a rukunin hutu ka kashin hutuna na farko sai kuma rukunin kuma sai kurkunin hotuna na biyu wanda su kuma suke mai da hoton farko yana dauke da my senses my senses in an ce senses tana nufin kafofin da nake karɓar na sakonni da su a jikina ko kuma nake tura sako da su daga jikina misali tun daga abin da ya shafi gani ji taɓawa ɗanɗanawa a sansanawa ko shaƙa to waɗannan abubuwan su ne su ma my senses din um, ga a misali akwai a cikin hotuna akwai hoto mai hannu an rubuta tocin akwai hoto hoto mai hannu an rubuta tocin hoto mai ido an rubuta sin hoto mai kunne an rubuta hiyarin hoto mai baki an rubuta testing hoto mai hanci an rubuta smell to sai na baku shi a matsayin misali a number one zuwa five sai ce I am I, I am touching with sai ku karasa in kuka karasa mun zo practical aji kowa zai za yi masa wannan tambayoyin ya gaya mana cewa I am touching with I am seeing with I am hearing with I am test, I am testing with, I, I am smelling with, sai kowa ya kalla ya redi, I am touching with, with me kake touching ko kuke touching, I am seeing with, with me kuke seeing, I am, I am hearing with, I am hearing with da me kuke hearing, I am testing with da me kuke testing. I am smelling with da me kuke smelling sai ya zamanto shine yan ƙananan jimloli wato sentences da kowa zai hada a yayin da muka shiga practical ran asabar to kafin mu rufe idan akwai mai tambaya sai idan babu sai mu ce muna duban hanyar ku a shigowa aji ran asabar da karfe goma kamar yadda aka saba na dare agogon najeriya kar a makara kar a bari karar a gefe ta rika shigo mana da fatan shi ma kun fahimci wannan karatun sai a lesson na gaba nake fatan Allah ya ƙara basira Allah ya sa damu da alkhairi dangi an update in me someone that will feel jealousy when you look at me someone that will be glad in her and often in her someone that will feel jealousy when you look at her hey